بسم الله الرحمن في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على اللهم على محمد يا رب صلِّ kamo radio BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran jamhuriyar musanci ta Iran. Mustapha Adamu tare da ku a cikin wannan fotarwa ta ita ce zango na farko a wannan rana ta Litinin da fatan an tashi lafiya. To abubuwan za mu gabatar muku da dala a cikin shirin namu sun kunshi labarin duniya da dumi su. Daga nan sai muryoyin masu sauraro sai a ji shirin nan na duniyar mu a yau abin da zai biyo baya shine guzurin hanya sannan mu karkare da afirka a yau da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen su domin jin dukkanin waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sa ne har sau uku a kowace rana. Shirin mu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma ashirin na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu sai a gya zama domin aji labarin duniya ta da tahir amin raji ga labaran duniyan da farko ga kanansu lula da silva ya lashe zaben shugaban kasa a kasar brazil a najeriya kuma buhari yana goyon bayan sauya kamannin wasu manya-manyan takardun kudade a kasar shugaban kasar lebanon ya amince da saukar prime minister kasar daga mukaminsa kafin shi ma ya sauka yanzu kuma ga cikakkun labaran tsohon shugaban kasar brazil lula de silva ya lashe zaben shugaban kasa a jiya lahadi bayan da ya kada abokin hamayyarsa bolsonaro tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa silva ya sami kashi 50.8 cikin ɗari na yawan ƙuri'un da aka kada a zaben na jiya lahadi wanda ya ba shi damar sake ɗarewa kan kujerar shugabancin ƙasar ta brazil kafin haka dai ya taɓa zama shugaban ƙasar brazil daga shekara ta 2003 zuwa 2010 ya kuma ce zai sake kyautata tattalin arzikin ƙasar kamar yadda ya yi a baya shugaban ƙasar lebanon michel aoun wanda ya kammala wa'adinsa na shugabancin kasar mai tsawon shekaru shida a jiya lahadi ya fice daga fadar shugaban kasa ya kuma koma gidansa da ke cikin birnin beirut kamfanin dilancin labaran ip na kasar iran ya bayyana cewa shugaban ya yi jawabi ga ɗimbin magoya bayansa wa'anda suka taru a fadar shugaban kasa don raka shi zuwa gidansa da kuma taya shi murnar kammala wa'adin nasa sai dai shugaban ya kara da cewa ya amince da saukar firaministan kasar najib mikati a jiya lahadin bayan ya kasa kafa gwamnati tun lokacin da aka dora masa wannan nauyin shekaru uku da suka gabata bayan an gudanar da zaɓe majalisar dokokin kasar a hali yanzu dai gwamnatin kasar lebanon bata da shugaban kasa sannan ana gudanar da ita ne ta firaministan riƙon ƙwarya kafin majalisar dokokin kasar ta zaɓi sabon shugaban ƙasa a ranar alhamis mai zuwa shugaban muhammadu buhari na tarayyar najeriya ya bayyana goyon bayansa ga shirin babban bankin kasar na sauya kamannin manya-manyan takardun kudaden kasar ya kuma kara da cewa babban bankin ya gamsar da shi kan wannan shirin don haka yana goyon bayan a sauya kamanni wa'annan kuɗaɗe jaridar leadership ta najeriya ta nakaltar shugaban yana faɗar haka a lokacin da yake hira da a lokacin da yake hira da wani fitaccen ɗan jarida halilu ahmad getso na tashar tambari tv da harshen hausa amma ministan kuɗi zainab ahmad ta faɗa wa majalisar dokokin ƙasar a cikin 'yan kwanakin da suka gabata kan cewa babban bankin bai nemi shawarar ta ba kuma bata san da batun ba ahmed ta ƙara da cewa canza kamannin wasu kudaden yana da amfani wajen rage tashin farashin kayaki amma kuma akwai wasu matsaloli tattare da hakan a bangaren tattalin arzikin kasar masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran wakilin dindindin na kasar iran a majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa matsayin kwamitin sulhu na majalisar a halin yanzu kan rashin ɗaukar mataki zai ƙara samun ƙarin goyon baya ga 'yan sayoniya domin ci gaba da aiwatar da manufofinsu na zalunci da wariya a cikin kasar falastinu wakilin dindindin na kasar iran a majalisar ɗinkin duniya amir sa'id irwani ya kara da cewa al'ummar falastinu a yau tana matukar buƙatar taimako mai inganci daga kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya domin kawo ƙarshen wuce gona da irin da kuma mamayar da yahudan isra'ila suke wa al'umman ya ci gaba da cewa jumhuriyar musulunci ta iran tana ganin kare haƙƙi na falastinawa ta fuskar manufofin danniya irawani ya yi gargaɗi kan ci gaba da zaman zulumi a yankunan falastinawa da aka mamaye yana mai cewa rahotannin da aka samu sun nuna cewa shekara ta 2022 ita ce shekarar da aka fi zubar da jinin al'ummar falastinu tun shekara ta 2006 ya kara da cewa zirin gaza a yau ya koma gidan yari mafi girma a duniya inda mata da ƙananan yara masu yawa ke rayuwa cikin talauci da kuma take su. rundunar 'yan sandan babban birnin tarayyar najeriya abuja ta karyata raɗe-raɗen da ake watsawa wa 'yan ta'adda sun daddasa bama-bamai a cikin birnin babban abin takaici shine yadda aka rika watsawa a shafukan jaridun kasar wanda ya kara sanya zulumi a cikin zukatan mazauna birnin kakakin rundunar 'yan sanda olumu Yiwa ya kara da cewa babu wani abu mai kama da haka birnin abuja saboda haka duk mazauna garin abuja su yi watsi da wannan jita-jitan kowa ci gaba da harkokinsa masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan.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 kan takardar kudin naira tare da hakikan gaskiya kamata a ce gwamnatin tarayyar najeriya da shi kan shi eh, babban banki cbn ya kamata a ce sun farfado da darajar naira wannan ita ce bukata da ya kamata a ce sun yi ba wai canja launi ba da canja launi ba zai kawo ci gaba ba illa a farfado da darajar naira shine zai kawo ci gaba tattalin arzikin na kasar tarayyar najeriya da ma makwabta masu shigowa wani abin shine kamata a ce sun yi ba canja launin kuɗin ba BOA Hausa ku tashi lafiya. Assalamu alaikum Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran. na Sigir Isaka daga Damagaram a Jamhuriyar Nijar. To zan yi magana ne akan wani zanga-zanga da ke faruwa ta kasar Iran wadda kamar yadda shugaban kasar Iran ya waɗi kasashen yamma ne suke nema su haddasa ta don su kasa saboda mun gani a tarihi duk duniya duk wata kasa mai tunkaho da musulunci mai san a zauna da talakan ta lahiya duk irin yadda take kyautata musu sai kasashen yamma sun shirya kutu-kutu sun tada mata hankali saboda haka ina kira ga shugabannin kasar Iran da cewa su zame kaho wannan su sake tashi tsaye in ba ka ba kasashen na yamma nan da suka kutso suka sun ga wannan musuluncin da ake yi sun ga bayan shi saboda haka ina goyon bayan yadda gwamnatin Iran take murkushe wani zanga-zanga domin kuwa ba 'yan zanga-zanga bane na salon alim kamar yadda ake kuɗi kuma babu wani abu da suke bukata ya ganin cewa wannan musuluncin ya ja baya alhamdulillah sayyid isaka daga jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum giran rediyon jamhuriyar musulunci na Iran mai magana Abdulmumin Muhammad daga jihar Zamfara wasu Lokal mai Magami. Kuna so ku bani dama domin na faɗi albarkacin bakina a bisa wannan canjin kuɗi da za a yi a Najeriya. To ina kira ga 'yan uwana 'yan Najeriya mu ci gaba da addu'a da neman ma ƙasar mu maslaha domin idan kuka diba a halin da muke ciki yanzu da shugabanninmu suna tausayin al'umma da kuma yanayin da al'umma suke ciki to da bai kamata a ce za a canza kuɗin najeriya ba amma saboda wata manufa tasu cikin al'ummar najeriya cikin kashi ɗari kashi ɗaya ne zai amfana da wannan abu ba wai duka al'umma ba to da wannan muke kira ga al'ummar najeriya ga baki ɗaya mu ci gaba da roƙon allah allah ya sa wannan canji kuɗi za a yi a najeriya ya zama mana alkhairi ya kawo mana ƙarshen tsananin da muke ciki da kuma tsadar rayuwar da muke ciki mu ci gaba da addu'a kuma muna roƙon ubangiji allah ya kawo mana shugabanni na gari masu tausayin al'umma masu taimakon al'umma masu kishin addinin su mai magana abdulmumin muhammad daga jihar zamfara gusau local government magani assalamu alaikum rahmatullahi wa sashen sashi na biyu haske da muryar musulunci mai magana isu ne maɗafe da magaram jamhuriyar nijar na kira ku da nan maɗafe da magaram na so ku ba dama tsokaci a dangance da kashirin da kasashen yamma suke wa najeriya da cewar da ya hankali da ana zargin za a kai mugun hare-hare a abuja gaskiya wannan bai dace ba kuma ganin cewa idan suna suna da masaniya akan za a iya kawo abuja hari to me yasa ba za su iya taimaka mata ba ta fuskar tsaro ko da kayan aiki don cewa wannan kashe da nasu kamar ya kasance ta gwaiwa ne ingiza mai kan turuwa a kan yan ta'adda kenan idan aka musu irin wannan abin suna yi wasu je to bari mu kai musu hari tun da dai har ma kasashen yamma suna mata zargin haka da fatan allah kiyaye allah kare kuma da fatan gwamnatin najeriya za ta tashi ta tsaro kan wannan fanni na gode ku tashi lafiya Tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan rediyo Hausa biyu hajji daga birnin Tehran. Malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum musulunci musuluncin Iran sunana Kadora Diga garan Fulani Warji daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Muna godiya da wannan damar da kuke ba mu muna bayyana ra'ayoyinmu musamman ma na sada zumunci da kuma abun da ke shi mana tuwa kwarya a yau ina son ku bani dama yi kira ga gwamnan jihar Bauchi to Abdul Kadir Bala kauran Bauchi ya kamata ya duba mana wannan dazuzzukan da yake sassara mana musamman ma nan inda muke shekara nan dajin zara eh wallahi gashi ana ta sassara mana shi ana sai da shi yanzu ido ya kare mu fulani na zamu samu gurin da zamu fake da dabbobinmu don haka muna kira ga gwamnatoci ya kamata a taimaka mana duba mana wannan dajin da ake ta sassara mana to ra'ayina kenan rediyo iram sunana kadora diga gadan fulani wuri daga jihar bauchi tarayyar najeriya assalamu alaikum wa rahmatullah boh iran radiyon musulunci radiyo mai albarka ni ne ibra mai karambal mai alele ta sahu da ke nan babban birnin maradi ni dai korahi na ga ma'ikwantan mu shine da allah da annabi su tausaya mata daga bisa kan karahuna da suka ce kowa kowa sai ya yi takardu ba kowa ke da halin yin takardu ba kuma abin da ya kamata su yi shine da su rage ma su rage kuɗin takardu sai kowa ya samu ya tunda duk yawanci talaka ne ba kowa ke da yin kuɗin takardu ba kuɗin takardun sai yawa Allah ya sa sakona ya kai inda ya kamata ya kai a huta lahiya assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu ni ne Rabilu Mala Adam sarkin aiki na kasa baki daya Maradu jamhuriyar Nijar an yi wani taro nan tsakanin Nijar da Nijeriya da kuma ƙasa a kudu sun haɗu bisa kan matakan tsaro to ba su sani ba ko ba su gane ba kuma an ba su shawara kuma ba su ɗauka sai sai shekarar dubu suna wanga taron ba za a tsina na komi ba kuma ba baki ba ne na yi don saboda daga cikin mota ba a samu makamai tsakanin jakai da 'yan kasa nan ne za a bincike da cikin mota gaskiya da wahala binci ba a samu amma da wahala tunda ta kasa ta jakai daga gare ake biya ana kai a bindigogi ta moto kuma 'yan hoshi 'yan ta'adda an san wa inda surtu ke Najeriya ke babban yaya kin san inda mutanen ki suke kuma kin san su baki maganin su ba shi yasa har abin za hulsa yamma halsa duka Afirka ga duniya baki daya Allah kare asirin mu duniya kare asirin mu lahira ni ne na Kurbil Malam Adam sarki aiki na kasa baki daya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh da rediyon jamhuriyar musulunci na Iran mai magana zara dina falasuri jirgin mu mazaunin akara kasar Ghana muna kira da gwamnatin shugaban kasa kasar ghana na kufa ado da ta gaggauta a soke ministan kuɗi kasar wato ken ata bisa yadda darajar kuɗin kasar ke ci gaba da tabarbarewa kuma al'ummar ƙasa ke ci gaba da ɗanɗana kudar su a sakamakon matsin tattalin arziki da kuma tsada kayayyakin masarufi wannan tabbas talaka suna ji a jikinsu mai magana zarafi na kula su da lemo kuma da fatan shugaban kasar zai ji shawarar da 'yan majalisun dokoki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 To an gaida Hassan Barka da ya gabatar da wannan shiri yanzu kuma ga duniyarmu mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku haka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyarmu mu a yau. shirin da kan dubi a kan wasu daga cikin muhimman lamarra da suka wakana a mataki na kasa da kasa tare da bita a kansu shirin namu da allah zai dubi ne a kan har-haren ta'addanci da aka kai a hubbaran ahmad bin musa alkazim da ke birnin shiraz na ƙasar iran a wannan laraba da ta gabata wanda ya sanadiyar yin shahadar mutane fiye da goma sha biyar kuma jikatar wasu da dama kuma da kungiyar ta'addanci ta da'ish ta ɗauki alhakin kai waɗannan harhari da kuma matsayin gwamnatin ƙasar iran akan wannan lamari da kuma yadda masana suke kallon lamarin ta fuskoki daban-daban wani da shine abin da shirin ne da allah zai dubi a kansa da fatan masu saurare za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin da ta gabata 26 ga watan oktoban shekara ta 2022 wani dan ta'adda dauke da bindiga da take cike da albarusai ya shiga cikin hubbaran ahmad bin musal kazim salam wanda yake birnin shiraz na kasar iran inda ya buɗe wuta a kan masu gudanar da ayyukan ziyara a wannan wuri lamarin da ya faru ne a ranar laraba 26 ga watan oktoba da kimanin karfe 5 da minti 45 na yamma wannan hari ya yi sanadiyar mutuwar mutane 15 da suka hada da mata da kananan yara kuma dukkanin mutanen da aka kashe wurin fararen hula ne baya ga kuma wasu da dama sun jikkata wasu suna cikin mawuyacin hali don zaka suke kwanci a asibitoci daban-daban ana kula da lafiyarsu su jim kaɗan bayan faruwar wannan lamari dai ƙungiyar ta'addanci ta da'ish ta sanar da cewa ita ce take da alhakin kai wannan hari bayan kuma ƙungiyar ta da'ish ta fitar da mutumin da ya kai wannan hari a cikin hoton bidiyo a lokacin da yake mubaya'a ga shugaban ƙungiyar 'yan ta'addan da sunan yin mubaya'a domin aiwatar da dukkanin umarnin jagoran ƙungiyar 'yan ta'addan ƙungiyar ta bayyana mutumin da suna abu aisha al'umari wani mutum da kamar da jami'an tsaron kasar iran suka bayyana bayan harin ta'addancin da ya kai an samu nasarar cafke shi duk da dai an yi musarauta da shi wanda hakan ya yi sanadiyar samun sa da bindiga da ƙarshe kuma bayan ɗaukar sa zuwa asibiti a cikin dare ya rasa ransa jami'an tsaron da sun bayyana cewa mutumin da ya kai wannan hari ba irani ba ne ya shigo ne daga cikin ɗaya daga cikin ƙasashen larabawa da suke makwabtaka da ƙasar iran wanda kuma yake ɗauke da aƙidar wahabiyanci na takfir wanda yake mamba ne kuma na ƙungiyar ta da'ish kamar yadda ta bayyana a faifan bidiyon da ƙungiyar ta saka a shafinta na sada zumunta da kuma tashar ta tauran ɗan adam wato al'amak tun bayan fara zanga-zanga da wasu suke yi a kasar ta iran da sunan neman yanci da kuma neman a ba su dama domin kawar da ɗabi'u na addinin musulunci kamar saka kayayyaki da suka hada da sutura ta addini da kuma rashin bayyana al'amura na fasadi a fili tun bayan fara bore da wasu bangarori suka fari a kasar ta iran a kwanakin baya bayan mutuwar mahasa amini a hannun jami'an 'yan sanda masu kula da tarbiyya mahukuntan kasar iran din suka yi gargadin cewa 'yan ta'adda za su yin amfani da wannan damar domin aiwatar da ajanda ta manyan kasashen duniya da suke nufin haifar da matsaloli na tsaro a cikin kasar ta iran da kuma tabbas iran din ta ɗauki kwararren matakai musamman akan iyakoki waɗanda suka haɗa yankunan kurdistan na iran da kuma kurdistan na ƙasar iraki inda iran ɗin ta bayyana cewa 'yan ta'adda waɗanda suke samun goyon baya daga ƙasashen yammacin duniya waɗanda suke a cikin yankin arbel na ƙasar iraki suna shigo da makamai cikin ƙasar ta iran domin aiwatar da ayyuka na ta'addanci kamar da kuma a wasu yankuna da suke kan iyaka da ƙasashe irin su afghanistan da kuma pakistan wanda yankunan iran ke iyaka da su zahidan da kuma wasu birane a nan ma irin din ta bayyana cewa ana shigo da makamai domin aiwatar da irin waɗannan ayyuka masu aƙidar takfir na wahabiyanci suna amfani da wannan damar domin aiwatar da abin da suke ganin cewa jihadi ne da kuma kashe fararen hula da suke gudanar da ayyukan ibada a masallatai da cibiyoyi na addini da sunan cewa su kafirai ne musharkai wanda kuma abin da ya faru a birnin shiraz kenan jagoran juyin juhali na kasar iran din aitullah said ali khamenei bayan faruwar lamarin da kwana guda ya fitar da bayani wanda a ciki ya yi allah wadai da kakkausan murya dangane da harin da aka kai a kan fararen hula masu ibada kamar da kuma ya bayyana cewa ya zama wajibi daga faruwar wannan al'amari kowa ya fahimci waɗanda suke da hannu kai tsaye wajen yunkurin kawo matsala ta tsaro da rashin zaman lafiya a ƙasar iran sannan kuma ya jaddada wajibcin haɗin kai a tsakanin dukkanin al'ummar ƙasar iran ɗin domin tunkara makiyansu na gaskiya shi ma ana sa bangaren shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi a cikin wani bayani wanda ya akan wannan batu ya bayyana cewa maƙiya ƙasar ta iran sun yi amfani da wannan damar domin tabbatar da cewa a wannan karan sun aiwatar da manufofinsu na gurgunta ƙasar ta iran da kuma kawar da dukkanin wasu alamu na addini wanda kuma kai tsaye dama suna yaƙi da alamomi na addini ne da kuma yunkurin tabbatar da ɗabi'u irin nasu ibrahim isi ya bayyana cewa a halin yanzu waɗanda suke gudanar da zanga-zanga da bore ba su magana akan mahasa amini yanzu suna magana ne akan a baiwa mata 'yanci su fito ba tare da sutara irin ta addini ba da kuma neman a ba su 'yanci domin su fasadi a fili wanda kuma cewarsa kasar iran kasa ce wadda take da tsarin mulki wanda ya gino a kan zaɓi na al'umma wanda kuma wannan tsari tsari ne irin na addini wanda kuma a mahangar addini da yanci na addini kiyaye kyawawan ɗabi'u da kuma saka sutura irin ta addini ta mutunci da kuma hana fasadi a zahiri suna ɗaya daga cikin mahimman ayyuka na addini wanda kuma wajibi ne a aiwatar da su wanda wannan ya sha bamban da yadda kasashen yammacin turai suke kallon abin da yake yanci na addini ko kuma na biladama a nasa bangaren babban kwamandan dakarun kare juyin juhalin musulunci na kasar iran janar hussein salami abin cewa za su ɗauki dukkanin matakan da suka dace domin dakile yankunan 'yan ta'adda da makiya kasar iran din suke amfani da su domin haifar da matsaloli da kuma zama rashin tabbas a kasar a nasa bangaren minista harkokin wajen kasar iran din hussein amir abdullahiyan a cikin nasa jawabin ya bayyana cewa abin da yake faruwa a kasar ta iran ya kara fito da munafinci irin na siyasar kasashen yammacin turai da kuma 'yan koransu da suke cikin yankin gabas ta tsakiya ya bayyana cewa akwai buƙatar kasashen turai su bayyana ma'anar 'yanci abinda suke ɗauka 'yanci na bil'adama da kuma haƙƙinsa kasashen yammacin turai a cewarsa suna danne haƙoƙi na tsiraru suna kuma bari ana cin zarafin addinai da aƙidun wasu wanda wannan take haƙƙin bil'adama ne hatta a cikin kundin tsarin mulki na su amma hakan bai zama abin magana a wurinsu ba domin kuwa sau da dama ana cin zarafin musulmi ne ko keta alfarmar alkur'ani mai tsarki ko cin zarafin manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da allah yansa a tsarkaka da dai abubuwa da suka kama da haka na cin zarafin addinin musulunci wanda kasashen turai ba su kallon hakan a matsayin cin zarafin mutum biliyan ɗaya da rabi da suke rayuwa a duniya da suke da aƙida irin ta addinin musulunci wanda a cewarsa wannan munafunci ne irin na kasashen yammacin duniya a ranar asabar an gudanar da janazar mutanen da suka rasa rayukansu a birnin na shiraz baya ga haka kuma kasashen duniya da dama sun mayar da martani musamman ma dai masu 'yancin siyasa daga su waɗanda suka yi allah wadai da kakkausan murya dangane da wannan hari da kuma ɗora alhakin hakan akan masu ƙoƙarin haifar da fitina da kuma kawar da tsarin juyin juhali na ƙasar iran wanda baya ɗasawa da tsari irin na ƙasashen yammacin duniya da kuma tsari wanda yake tafiyar da gwamnatin yahudawan isra'ila da ke nuna wariya ga al'ummomi 'yan asalin yankin wato falasdinawa wasu daga cikin kasashe da suka hada irin su china da rasha venezuela da makamantansu sun fitar da bayanai na yin allah wadai da harin da kuma waɗanda suke ɗaukar nauyin waɗannan aika na ta'addanci a cikin ƙasar iran masana ta dama dai sun yi imanin cewa kawo matsala a cikin ƙasar iran ba zai rasa nasaba da yunkurin kasashen yammacin duniya ba na kokarin samarwa isra'ila zaman lafiya da kwanciyar hankali domin kuwa matakar iran tana da samuwa kuma tana ci gaba da wanzuwa da karfinta yankin gabas ta tsakiya to isra'ila ba ta da tabbacin ci gaba da wanzuwa wasu masanan kuma sun yi imanin cewa abubuwa da yawa sun faru a kasar iran a cikin shekaru 43 da samun nasarar juyin juhali wanda ba su taba girgiza juyin juhalin ba saboda haka abu ne mai matukar wuya bisa la'akari da irin gogewar da iran da kuma mahukuntanta da jami'an tsaronta a dukkanin bangare suke da ita wajen fuskantar kalubale wanda kasashen yammacin duniya da 'yan koransu na yankin suke haifarwa a cikin kasar wanda kuma hakan har inda yau take bai iya samun nasara ba. saurari lokacin da muke da shirin suke ma'anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauki da wani jigon kafin lokacin mutum kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. sai a gyara zama domin aji shirin nan na guzurin hanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na guzirin hanya shirin da muke gabatar muku da bayanai na magabata ruwayoyi da hadisai masu gina zukata waɗanda idan muka ji muka sa su a aiki to cikin yarda Allah mun yi riko da wani guziri a wannan tafarki da muke da shi ko kuma muke kansa na koma zuwa ga rabbil izzati a cikin shirin da ya gabata maganganu muke ta yi fa ba ma wannan shirin da ya gabata ba yau shirye-shirye mu masu yawa da suka gabata magana muke akan ilimi da falalansa da fararen malamai da kuma hakikatan magana da cewa ilimi babu abin da ya fi shi muhimmanci a rayuwar ɗan adam ta yadda mutum ya rike shi ya yi shi ya karanta shi yadda ya kamata ya ba shi haƙƙinsa to babu wani guziri da mutum zai rike mafi girma fiye da ilimi shi sa muke ta karanto wasu bayanai da hadisai dangane da abin da ya shafi wannan bangare mafi girma a rayuwar ɗan adam to kamar dai da muka saba za mu ci gaba ga wani hadisi wanda aka rawaito shi daga manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo yana cewa aqrabun nasi min darajatin nubuwa ahlul ilm wal jihad wato mafi kusancin mutane daga wata daraja ta annabta su ne ma'abota ilimi da jihadi ma'abota ilimi da jihadi annabin rahama ya faɗa in kana so ka ga mun san dai daraja ɗin annabta menene ma'anata domin an ce annabta ko annabci wato kasantuwar wani mukami wanda wannan mukami din mutum allah ta'ala ya zaɓe shi ya zame masa ɗan aiki ya zama in allah zai turo saƙo zuwa ga bayinsa kai wanda allah ya zaɓa ya mai da kai annabinsa kai zai turo wannan saƙon kai kuma ka je ka ba wa mutane wannan sako din ka zama tsaka-tsaki kenan tsakanin bayi da ubangijinsu wannan ba karamin mukami ba ne to irin wannan mukamin ne manzo yake cewa a cikin mutane wanda yake ya yi kusanci da irin wannan mukamin sai faɗi mutane biyu malamai da kuma wato masu jihadi to ma'abuta ilimi da ma'abuta jihadi in ka dubi yadda hadisin ya zo duk da cewa jihadi mun san meye ma'anar jihadi mutum ya tafarkin Allah ya ba da komai nasa da ransa da dukiyarsa da komai jihadi fi da mun san matsayinsa mun san kuma inda Allah ta'ala ya tanadar wa mujahidai hatta ma Allah cewa dangane da masu jihadi kada ma a yi kiransu matattu saboda ubangiji shi yake arzuta su wato ba matattu bane su to amma ku dubi annabin rahama a lokacin da zai faɗi suwaye suka fi kusanci da daraja ta annabta bai fara da masu jihadi ba fa sai yake cewa ahalul ilm sai na yi ce wal jihad wannan gabatarwa tana fada ma'ana ba ilimi ashe shi kan kansa ilimi a sama yake da jihadi fa kenan a sama yake da jihadi shi ya sa manzon Allah ya fara da ahalul ilimi to ubangiji Allah ya samu daga cikin ahalul ilmi din wanda mu nemi sani din kuma mu aiki da shi a mu. wannan hadisi daga manzon tsira ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma ya zo a littafin mahajjatul baida mujalladi na daya shafi na goma sha hudu wanda aka ce wanda ya fito da wannan hadisin shine abu na'im a cikin babi na falalan ilimi wani hadisin shi ma wanda ya zo shi kuma a cikin littafin kanzul ummal shi wannan hadisin shi ma manzo ne ya yi bayanin nan sallallahu alaihi wa sallam yake cewa talibul ilm rukunul islam wa yu'ta ajruhu ma'an Allahu akbar Allahu akbar ma ba fa karamin al'amari ne ilimin da muke ganin kamar ba komai bane manzo cewa talibul ilmi wanda yake neman ilimi rukunul islam wato ginshike ne shi na musulunci ginshike na musulunci Allah to ga wannan fa ba karamin al'amari ba a ce mutum ka zama ginshiki na musulunci mai tokara addinin musulunci kai ne matokaran addini baki daya ai wannan ba karamin mukami ba ne sannan manzo bai tsaya a nan ba sai yake cewa yi ajruhu ma'an nabiyyin za a ba wa mai neman ilimi ladansa tare da wa tare da annabawa a ranar kiyama Allah ta'ala ya tashi ba da lada ga annabawan Allah to aka ce allah ta'ala zai ba wa mai neman ilimi ladansa tare da annabawa ka dubi inda ilimi ya kai mutum ga daraja kusanci da darajar annabawa to kaga wannan ya yi daidai da hadisin farko ma da manzo ya bayanin cewa mafi kusanci ga annabta ga daraja ta annabta su ne masu ilimi da masu jihadi to akwai kuma wani hadisin shi ma da manzo sallallahu alaihi sallama a nan din ma shi ma cikin littafin baharul anwar mujalladi na biyu shafi na 22 yake cewa ulama ummati ka anbiya ibani isra'il manzo yake cewa malaman cikin al'ummata to kamar annabawan cikin bani isra'ila suke kamar annabawan bani isra'ila suke wato kaga mukamin malamai na wannan al'umma ta manzo sallallahu alaihi wasallam mukaminsu ya kai mukamin annabawa na bani isra'ila to kaga idan ku abin haka yake wannan hadisin ba karamin wato daraja ta malamai masu ilimi yake fito mana ba yanzu ko waɗannan hadisan muka tsaya a kansu yanzu akwai wani abu wanda ya fi waɗannan bayanan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dangane da ahalin ilimi masu neman ilimi ashe shin darajar ilimi da masu nemansa ba maɗaukakiyar daraja ba ce kamar yadda gashi bayani yana fitowa duk da cewa dama Allah ta'ala kamar yadda muka yi bayani cikin shirye shiryen mu na baya cewa ubangiji subhanahu ta'ala har tambaya yi hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun shin waɗanda suka kasance suna da ilimi za su yi daidai da waɗanda ba su da ilimi kaga a fili ba zai taɓa yiwuwa a cikin irin wannan misalin da Allah ya gwada mutum ya ce bai gane ma'anar ba ma'anar a fili take wato kenan kurin ba za su taɓa ainihin zama abu guda ba kenan to kaga waɗannan bayanai da wannan hadisai da muka karanto waɗansu abubuwa ne da suke zaburar da mu zaburarwa ta haƙiƙa mu tashi mu nemi ilimi mu nemo ilimi na haƙiƙa ilimi daga tushensa na gaskiya in mun nemo shi sannan mu tarjama shi mu sashi a aikace aikacenmu na koyaushe aiki da ilimi shi ne zai kai ka samu wannan daraja din ba kurin bayanin darajojin ba ne a'a in aka yi aiki da ilimin ne sai a samu wannan daraja din in kuma aka samu wannan daraja din to cikin yarda Allah mutum ya yi riko da guziri mafi girma ko yau ka mutu kana cikin neman ilimi ko kuma ka samu ilimin kana aikata shi kana aiki da shi sai ka bar duniyan nan to fa mutum fa duk wani guziri da yake so ta zuwa lahira fa yana da shi kenan domin waɗannan bayanan da waɗannan hadisan inda suke fito mana da falala ɗin masu ilimi da masu nemansa to wallahi ba ƙaramin al'amari ba ne a cikin wannan tafarki da muke kai na komawa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala babu abin da ya fi girman guziri a wannan hanya da muka kama ta zuwa ga Allah ta'ala fiye da wannan abu da muke bayani na neman ilimi to saboda lokaci za mu tsaya anan insha Allah sai Allah ya kai mu shiri na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin madalla ma sauraro yanzu kuma ga shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kudowar haka. Barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar ko kuma batutuwa na kasa da kasa da suke da alaka da nahiyar afirkan shirin na yau da allah dai zai dubi ne akan batun shirin gwamnatin tarayyar najeriya na sauya fasalin kudin kasar wanda shine batun da ya fi daukar hankali a wannan mako a najeriya da kuma da ake kallon lamarin alfanun hakan ko aka san haka ga makomar daraja da kimar kudin naira na najeriya ga tattalin arzikin kasar wannan dai shine abin da shirin zai dubi a sa gurgudun yadda lokaci ba hali da fatan musawar za a fiye sannan a hankali domin jin cikakken shirin wanda ni abdullahi salihu usman katsina na shirya kuma zan gabatar da yardar allah a ranar laraba 26 ga watan oktoban shekara ta 2022 ne babban bankin najeriya ya sanar da cewa zai sauya fasalin takardun manyan kudin najeriya din daga naira 200 zuwa sama gwamnan babban bankin najeriya din godwin omefele ya ce za su yi haka ne bisa bukatar gwamnatin tarayya da kuma amincewar shugaban kasa muhammadu buhari a kan wannan mataki wanda zai shafi takardar naira 200 da naira 500 da kuma naira 1000 bankin ya ce za a yi wannan sauyi ne domin rage yawan kudade waɗanda suke yawo a hannun jama'a da rage hauhawar farashi da kuma magance yin jibinsu a dangane da hakan ne bankin ya buƙaci masu kuɗi a hannunsu da su mayar da su zuwa bankuna a cikin ƙasa da kwanaki hamsin hakanan kuma bankin na cbn ya ce sabbin kuɗaɗen waɗanda za a samar da su za su fara yawo a hannun mutane daga ranar 15 ga watan disamban shekara ta 2022 ya ƙara bayanin da cewa za a ci gaba da amfani da tsaffin kudade har zuwa ranar 31 ga watan janairun shekara ta 2023 a shekarar 2014 babban bankin najeriya ya sauya takardar naira 100 domin murnar cikar najeriya shekara 100 da turan mulkin mallaka suka haɗe kudanci da arewacin ƙasar a shekara ta 1914 shin kwamine ne zai faru bayan karewar wa'adin da babban bankin na najeriya ya bayar bayan karewa wa'adin da bankin na cbn ya sanya na ranar 31 ga watan janairun sabon shekara mutane ba za su yin amfani da tsaffin kudade na najeriya waɗanda aka canza ba a bayanan da bankin ya bayar ya ce dukkanin bankuna waɗanda suke da waɗannan takardu na kuɗi a yanzu sana iya fara mayar da su cbn ba tare da ɓata lokaci ba gwamnan bankin ya ce duk bankin da ya fara kaiwa shine za a fara baiwa sabbin kudaden ya shawarci jama'a masu ma'amala da bankuna waɗanda suke da kudade a hannunsu da su fara kaiwa asusun ajiyar su a bankuna domin a samu damar sauya masu kudadensu da wuri a sakamakon matakin ana sa ran dukkanin bankuna su bar cibiyansu na tattara kudade a buɗe daga litinin har zuwa asabar saboda wannan shine zai bayar da dama ga jama'a su mayar da kudade kan lokaci domin hanzarta sauyin babban bankin na najeriya ya dakatar da canjin kudade waɗanda ake biya na ajiyar kudade a bankuna kudaden najeriya dai tarihin ya samo asali ne tun daga shekara ta 1880 kudin farko na najeriya dai shine shillings ko kuma sulalla da kuma pence wato kwabo tsabar kudin wanda babban bankin ingila ya samar da su a wancan lokaci sule ɗaya wato kwabo goma sha biyu da pen wato kwabo ɗaya da kuma kwabo ɗaya da rabi kuma bankin 'yan kasuwa mai suna bank of british west africa shine yake rarraba kudaden har zuwa shekara ta 1912 daga shekara ta 1912 zuwa tara. hukumar samar da kudade ta afirka ta yamma wato west african currency board ta samar da takardun kudade tsaba na farko ga kasashen najeriya da ghana saliyo da kuma gambia kuma babbar takardar kudi ta farko ita ce ta fan daya yayin da kuma sule daya shine tsabar kudi babba na farko a lokacin shekara ta 1959 babban bankin najeriya wato cbn ya samar da takardar kudaden kasar na farko da kasar ta daina amfani da takardar kudi da tsabar kudaden banki na kasuwanci na hadakar afirka ta yamma wato wacb a shekarar ta 1962 a wannan shekarar ne aka sauya yanayin kuɗin na najeriya wanda kuma nuna matsayinta na mai cin gashin kanta sabanin baya lokacin da take karkashin mulkin turan burtaniya an sauya kudaden najeriya waɗanda suke ɗauke da rubutun federation of nigeria zuwa waɗanda aka rubuta federal republic of nigeria a sama a shekara ta 1968 a wannan shekara ne aka sake sauya takardar kudin najeriya saboda yadda aka saba amfani da su a lokacin yakin basasa a shekara ta 1973 an sauya sunan kudin najeriya daga fan ɗaya an bullo da naira ɗaya wadda take daidai da sule goma a matsayin babbar takardar kuɗi a najeriya yayin da ƙananan kuɗi waɗanda ake amfani da su shi ne ake kira kwabo wato guda ɗari ya zama naira ɗaya a shekara ta 1977 a wannan shekara aka bullo da sabuwar takardar kuɗi ta naira ashirin a lokacin ta kasance takardar kuɗi mafi girma a najeriya wadda babban bankin ya bullo da ita saboda bunƙasa tattalin arzikin ƙasar da kuma baiwa jama'a damar rike kuɗaɗe masu yawa a cikin takardu 'yan kaɗan maimakon tarin kuɗaɗe a karan farko an sa hoton wani fitaccen ɗan ƙasar akan takardar kuɗin a shekarar alif tara da da saba'in tara an bullo da sabbin takardar kuɗi guda uku na naira ɗaya da naira biyar da kuma naira goma domin mutane su iya ganewa tare da bambanta takardun an yi masu launuka daban-daban sannan kuma a bayan kowace takarda aka sanya hoton wasu abubuwa waɗanda suke nuna al'adun najeriya a shekara ta 1984 an sauya dukkanin launin takardun kuɗi in banda takardar kobo hamsin a cewar hukuma domin shawo kan yadda ake ficewa da kuɗin najeriya zuwa wajen ƙasar a wancan lokaci a shekara ta 1991 an sauya takardar kobo hamsin da naira daya zuwa tsaba shekara ta 1999 domin abinda hukuma ta ce faɗaɗa harkokin tattalin arzikin najeriya da sauƙaƙa cinikayya a kaɓullo da takardar kuɗi ta naira daya da naira ɗari biyu da naira ɗari biyar da kuma naira dubu daya a watan disamban shekara ta 1999 da nuwamban shekara ta da afrilun shekara ta 2001 da kuma watan oktoban shekara ta 2005 a shekara ta 2007 a matsayin wani bangare da sauye-sauyen tattalin arziki amlo da takardun kuɗi na naira 20 ta leda a karan farko yadda kuma aka sauya fasalin zanen naira 50 da naira 10 da naira 5 har da naira 1 da kubu 50 a shekara ta 2009 sakamakon irin amfanin da gwamnati ta ce ta gani dangane da sauya takardar kuɗi naira 20 zuwa ta leda sai ta sauya naira 50 da kuma naira 10 suka koma na leda yanzu dukkanin ƙananan takardun kuɗaɗe na najeriya dai na leda ne shekara 2010 da 2014 babban bankin cbn ya bulo da sabuwar takardar naira 50 da ta naira domin bikin cikar najeriya shekara hamsin da zama ƙasa to sai dai kuma wani abu wanda ake ganin cewa yana nuni da cewa har yanzu dai tsugunni bata kare ba ko kuma da sauran na a kaba akan wannan batu shine yadda ministar kudi ta najeriya din zainab ahmad ta fito ta yi fatali da shirin babban bankin najeriya din na sake fasalin wasu takardun kudin naira zainab ahmad ta ce ma'aikatar ta bata da masaniya dangane da shirye-shiryen ta hanyar kafafen labarai ne kawai suka samu labari ministar ta faɗa haka ne a ranar juma'a lokacin da ta bayyana a gaban kwamitin majalisar dattawan najeriya ɗin akan harkokin kuɗi da kuma zaman kare kasafin kuɗaɗen ma'aikatar kalaman nata suna zuwa ne dai sa'o'i 48 bayan da babban gwamnan bankin najeriya ɗin ya bayyana shirin sake fasalin takardun kuɗin na najeriya na naira 100 naira 200 naira 500 da kuma naira dubu daya a watan disamba a cewar babban gwamnan na bankin najeriya shugaba muhammadu buhari yana sane da wannan tsari kuma ya bayar da amincewarsa a kai kakakin babban bankin na najeriya ya bayyana kwarin gwiwa da cewa yin hakan zai taimaka matuƙa wajen dakile al'amuran ta'addanci da sace-sacen mutane da ake yi domin karɓar kudaden fansa yanzu haka dai ra'ayoyin 'yan najeriya sun sha bamban dangane da batun sake fasalin kuɗin wanda gwamnatin shugaba buhari ke shirin yi 'yan watanni kafin ta sauka musamman ma waɗanda suke da cikakkiyar masaniya akan irin halin da ƙasar ta fada a lokacin da buhari ya taba ɗaukar irin wannan mataki a lokacin mulkin sa na soja a shekara ta 1984 jama'a masu saurari lokacin da muke da shiyar da suke mu dole anan zamu ja da zamin shirin sai a saduwa ta gaba da idan Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wani lokacin amudin kowa da kowa ne Abdullahi Salihu Katsina wanda na shirya shirin kuma na gabatar nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. To Tahir Amin Raja da waɗauke da labarun duniya amma a takaice. tsohon shugaban kasar brazil lula da silva ya lashe zaben shugaban kasa a jiya lahadi bayan da ya kada abokin hamayyarsa bolsonaro tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa silva ya sami kashi hamsin da digo takwas cikin ɗari na yawan ƙuri'un da aka kada a zaben na jiya lahadi wanda ya bashi damar sake ɗarewa kan kujerar shugabancin ƙasar ta brazil kafin haka dai ya taba zama shugaban ƙasar brazil daga shekara ta 2003 zuwa 2010 da haka muka zo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara sai da kafin mu karkarin ban kwana da kuma muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma can da rana idan mai duka ya kai mu muni lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu. كول دافيد كول هائمت هتسيدك فيها شلوم مش الدير التخنيوتاف مطهران مش آخر مش عسري في عسريم